من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين muna cikin a muhtasar muna cikin bayani akan nawaqidul wudu'i sai ce wani diba an so a mai da arwalla illa zama in ya kasance shi sarsul bauli ko salsul maziyi zama ya lizamci a kasar zamani in lazama a kasara in ya lizamci mahi yawancin zamani wa farak al'aƙalla ya rabu da mahi karamci to na an so a mai da arwalla la in shakka nan inda ya kasance kuma da aka ce in lazama in ya lizamci mahi yawan lokaci wa faruq al ya rubu da mahi lokaci nan nan ga in ya kasance da aka ce mandubi na kai alwalla to yin wannan arwalla kuma ba zai wahal da kai ba sace la in shakka ban ce ma inda ya kasance in yayi alwalla ba zai samu wahala wajen yin wannan alwalla din tare da cewa shi san bawli ne ya zumci mahi yawan zamani to in haka nan ne ba sai yayi alwalla ba wannan sarsu bai cikin abin da ke bata mishi alwalla sai dai in wani abu ya wanda ba shi ba shi zai bata mishi arwallah وفي اعتبار الملازمة وفي اعتبار الملازمة ga kula da zimta watan fi waqati salati shi lokacin sallah aka nuhi shi aka nuhi in lokacin sallah aka nuhi da ainihin a gotawar rana zuwa lokacin hitowar rana shine lokacin sallah in an ka ce za a kula da kawai lokacin sallah to abinda an lokacin sallah da lokacin hitowar da gotawar rana zuwa zuwa fado zuwa hitowar rana shine wutu salati saboda sallah lokacin sallah shine farawa ga sallah azhar kaga da lokacin azhar lokacin sallah ya fara lokacin sallah shine nan shine tafiya har lokacin azhar ayi la'asar ayi magariba ayi isha'i ayi subahin rana ta hito shikenan abata salati sun kare auqatu salati hamsi suna farawa da gotawar rana zuwa hitowar rana ta sahiyar gobe su ne auqatu salati shin su za mu kula shine ce fi itibarul mulazamati shin ga kula da zimta a fi wakacin salati ga lokacin sallah da aka kula da shi a koko dai za mu dibi matsalar zamani za a dibi dukkanin zamani to yanka ce matsalar zamani kenan ya shigar da bakin hitowar rana zuwa gotawarta sai shi shigo ciki kenan amma in ka ce kawai abin da aka nuhi zamani aka nuhi in muna nuhi zamanin salati da bakin gotawar rana zuwa hitowar ranar gobe shine wakutu salati amma in ka ce a ɗabi mutsalakon zamani shi kuma shina farawa da hitowar rana zuwa gotawar rana saboda in ka diba da hitowar rana zuwa gotawar ta babu lokacin sallar farilla wannan lokacin ba lokacin farilla bane shekin nan kaga an ka ce a ɗabi mutsalakon zamani to sai a kenan a kidaya awa 24 su ne zamani sai a hidda mahi daga cikin su in ya kasance muka hidda awa 13 su ne in kuma muka ce mu madidi zamanin salati za a daga lokacin sallah da gotawar rana zuwa hituwar rana gobe in haka nan kuma sai mu ji baki da mu samu awa goma kila to cikin awa goma ko da zawalu shamsi mu doka mu ce rana ta gota karfe goma sha ɗai a ta gota a eh karfe ɗai ko mu ce ɗai biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma ɗai biyu uku to sha ɗai sha biyu ɗai biyu uku hudu biyar shidda da rabi to mu ce bakwai mu samu mun samu nawa kenan mun samu sha takwas ko to in mun ka ce wata su za ta a bebi to cikin awa goma sha takwas sai aka sa su biyu sai su bara tara tara shi kenan kaga in ya lizarci awa goma to ya lizarci a kasar zamani zai kasance zai kasance salasi wanda aka rangume a kai ne amma in ya lizarci awa bakwai ya a aƙalla zamani bai lizarci mahiyawa ba wannan idan hikima sai ka sake arwalla in kuma an kace mazalu ko za a ɗebe wannan shine kauli na akatul shine kauli na mahiyan maluma kaulul akasar sun ce za a diba kutu salati shi a kauli na su wannan ibnu arfata akan haka ta yi wasu kuma maluma suka ce kuma a'a za a diba dai kila da bakin hitowar rana zuwa lokacin gotawarta shine lokacin da ba lokacin sallah ba in shi za a kula da shi shi kan an san bai da yawa da hito rana zuwa gota ta baya wa gare shi ba wasu malama suka ce a'a za a daidai mai tsalakon zamani gaba daya hada zamanin awa ashirin da hudu kenan sai aka sa su biyu sai su ba da sha biyu in ya kasance ya zalunci sha uku ya bar sha ɗai ya zalunci aka sa zamani in kuma in kuma ya taho daidai daidai kuma haka nan na kila alal misali mu ɗauka mu ce a sha biyu sha biyu ko mu can mu ce tara tara ya taho daidai to duk nan dai za a diba dai a gani mashakka aka aiki da ita don haka nan tunda akwai mashakka to almashakkatu ta tasira to mutai shina ce wafi fi itibarin mulazamati a ga kula da lizimta fi waqti salati shin lokacin sallah za mu dibi an mutsalakan ko kuma zalakon zama za mu dibi wannan shine a kauli na su daga cikin malumma amma kaulin akasari kula da lokacin sallah fi zalika cikin wannan taraddudun akwai sabani wata na hukunci da muta'ahirina ga wanda ya kasance suka yi jinkiri li adami nasr mutaqaddimin saboda rashin nasr magabata to abinda abinda ya fito min maharajaihi daga mahita ta biyu duk abinda ya fito daga mahita biyu kamar kenan abinda ya fito a ta dubura tai kamar alal misali mun kace iska ko kuma ka ce gayadi shi ke hitowa ta baya in kuma kasance ta gaba ne kamar irin hitsari ko kuma a hitsari ko maziyi ko wadiyi shi ke hitowa ta gaba ɗaya daga cikin wannan sun ka hito to shi kenan sun hito min maharajaihi a wallahi ta kani a min maharajaihi daga mahita ta yi din nan kuma shi kasance hito wannan da min maharajaihi ya hito hitowa ta al'ada banda inda ya kasance watan iska ya hito ga kan zakari ne idan iska ya hito kan zakari ne wannan ba zai bata mai a alwallace ba ko kuma allah misali gayadi hito inda ba wuri hitowa ta ba kama a ce gayadi ko iska hito kan zakari to wannan ba zai kare mishi alwallace ba a awu su kubatin ta hasami idacin ko kuma inda ya kasance watan kafa an kai kafa ta hatam idacin karkashin uwa hanzanya idan ya kasance mutum na da rashin lahiya wadda kasance ainihin a mahita ta yi ta daɗi aka yi mai wurin hita kashi ko wurin hita hitsari amma wata hata mai iritin gargashin hanzanya nan kuma tare da kasancewa mahitocin guda biyu sun daɗi to nan a arwallatai ta kare da haka ce a wasu na akwai arwallatai a wasu kubacin haka nan kuma inda ya kasance aka hisan mai da gayaɗi ko aka hisan mai da hitsari watan ta hata mai idan karkashin hanzanya amma hada sharaɗin nan yanin sadda in ya kasance su ita ai wannan maharjin ya hito wurin hita hitsari ko wurin hita gayaɗe ko wurin hita iska ya kasance ya daɗe sai ya kasance bai hito wurin hitowa ta ba hurujan mutadan ya hito inda ba wurin hitowa ta ba hurujan gairar mutadan amma mi a can inda suka hitowa daɗewa suka yi in ya kasance wurin ya daɗe aka tsara da sama aka tsara da ƙasa aka fitar to shi kenan nan a babu alwala saboda nan inda an ka tsara nan gaban an zanya an ka hidda gaya ko an ka hidda hitsari to nan auren hituwa ta kenan saboda can wani hituwa ta ya daɗi don haka ce nin sadda in ya kasance daɗewa sun kai wa'illa in ya kasance kuma watan ba daɗewa sun kai ba ko kuma wa'illa in ya kasance aka tsara da sama tare da cewa kuma watan sun daɗe aka tsara da sama amma kuma sun daɗe to na maluma sun yi ƙauruka guda biyu wa'in lafa ƙaula ne da sama aka tsara aka fitar da hitsari ko kuma allah misali da sama aka tsara aka fitar da gayadi an gane wannan ko ba ƙasa ba ta sama aka fitar to ƙaula ne maluma suna da ƙauluka guda biyu akan wannan matsala ko kuma kasance a'a aka tsara ta sama aka fitar da hitsari ko aka ta sama aka fitar da gayadi amma tare da ciya ba su dade ba amma kuma ta sama aka tsara ko kuma alal misali gudan sai daɗe guda bai daɗe ba amma kuma ta sama aka tsara to shi ma fi zalika kaulani akwai kauluka guda biyu ga wannan matsala lan yudali ila musannifu ala arjahiyati ahadihima malam bai san kaulin da hirin jaya ba daga cikin su to wannan ya zamu suranta gayade shi hito ta sama a sai ta sama ya kasance can ya daɗe kuma a ce akwai arwalla ta yi ko kuma a ce babu arwalla ga wannan tasawurin wannan in ya kasance ba daɗewa suka yi ba can dai in suka daɗe aka tsara ta sama aka fitar akwai ƙwalluka guda biyu saboda bai hito hurujin mutadan ba saboda da hitsaye da ga'i suna hitowa ta hatami idacin ƙarƙashin ohan zanya to in ya kasance an ka tsara saman uwa hanzanya aka fitar da gayadi ko kuma aka fitar da hitsari saman uwa hanzanya tare da cewa wurin hito wannan suna nan daɗe to maluma da ƙaunuka guda biyu akan wannan matsala an gane ku? to sai matsala ta biyu inda ya kasance aka tsara da sama aka fitar aka fitar da fitsari ko aka fitar da gayadi amma kun ba daɗewa suka yi ba can sun daɗe nan ko ba za daɗewa suka yi ba to shi ma akwai ƙwaruka guda biyu ga maluma ga wannan matsala to abin da kawo a ainihin har maluma suke da ƙauli biyu akan wannan matsala idan muka diba duk wanda wurin hita gayadi ne bai zaɗe ba wurin hita hitsari ne bai zaɗe ba kuma aka ce an hidda hitsari ne ko an hidda gayadi ne to me zai kawo wannan abin da zai kawo wannan shine aiki za a yi mishi kamar yanzu irin aikin da aka yi na zamani mutum bayan ya yi alwala ya ƙare alwala sai an kace to wani lokacin ku za a ma aiki yayi aikin ga bai shahi tsara ta ba bai shahi ko zanya ta ba bai shahi dubura ta ba ba aiki na za a mai ga dubura ba ba aiki na za a mai ga ainihin tsara ta ba ba aiki za a yi mu ci gaba ba aiki eh, bai ba aiki za a yi mai bai ba ba aiki za a yi mishi ga ainihin mai tsara ta ba ba aiki za a yi mai gudubara ta ba aikin da za a yi mai ya shahi ciki ne sai an ka ci to tun da lokacin aiki ya kuma gashi ya riga ya wallahi bai sallah ba irin aikin da aka wa mutum na na zamanin lafiya lau ka san yanzu ga zamani akwai aikin da ake zamanance kana kallo a ma aiki to bayan ya ƙara arwala ta sai kasance za a mai aiki aikin bai shahi mai tsara ba bai shahi dubura ba kuma gashi ya riga ya arwala sai aka fasa daidai mai tsara ta aka fara zube tsarin da a ciki sannan aka jaye mai tsarar aka yi mai aikin da aka yi mishi ko kuma aka zo dai o hanzanya ta ita mata cika da kashi aka fara hidda kashin sannan aka ja o hanzanya da sannan aka yi mai aiki bayan an ƙara aiki aka wanke wurin sosai sosai aka wanke jini aka wanke komai da komai to ka ga nan ga an yi mai aiki kuma an hidda hitsari ko an hidda gayyadi tare da uwa hanzanya tana tare da ainihin mahaifin hitsari ta tana lafiya lau ba daɗaya ta yi ba duba ta tana lafiya lau ba daɗaya ta yi ba to zan ga an yi ƙauluka guda biyu na ingancin arwala da shi ingancin arwala bi sababihi haka nan kuma alwalla na ɓaci saboda sababe can wancan a hada sunna wa'ancan da muka yo dukkaninsu a hada sunna yanzu kuma shigo cikin asbabul ahadasi wa bi sababihi alwalla na ɓaci saboda sababin da ka sa ta ɓaci wanda ya kasance sababun namin min asbabi a na kallin wudu'i sha daga cikin sababba wanda ka sa alwalla ta kare to mi ashi wa huwa zawalu aqalin wa in bi nawmin taqula wa huwa zawalu aqalin abinda ka sa alwala ta baci wa huwa zawalu aqalin shine gushewa hankali bi igma'in aw jununin aw aw nawmin sa'ilin wato shine da ainihin a hita hankali ko da suma ko da shan wani abin maye ko kuma samun ainihin wata bakin ciki shi yawa kwarai ha hankalin mutum shece shi to duk da irin wannan ya bata mishi alwala ta yi sababi na da tsashin alwala. saboda muddin hankali ne sai an ka samu naumu to zai kai ga mutum shi taba zakari ne bai sani ba in mutum ya samu jununu zai kai ga shi taba zakari ne bai sani ba haka na mutum ya sha abin da ke sanya shi maye hankali ne ya hace shi zai kai ga taba zakari ne bai sani ba ko kuma ya samu hita iska bai sani ba ko ci ainihin hitsari bai sani ba ko hita mazi bai sani ba to wa'annan in dai hankali ya riga ya hita ɗaya daga cikin nawaƙil wudu'i suna iya faruwa wa'anda kasance ba azbabun A ashe nan kaga shi kwana zuwalu aqalin watan ainihin sababi na wanda yake in ya samu to naƙidun na iya faruwa mutum bai sani ba don haka aka ce idan hankali ya hici mutum bi igma'in aw jununin aw sukurin aw aw aw hmm, shidati aw shidati huznin ko kuma bakin ciki matsananci duk wannan na iya da hankalin mutum idan hankali ya hita arwalla ta kare saboda me an samu sababbin bacin arwalla wanda ki shi zai haifar da naƙilun a samu naƙilun ba a sani ba don haka ce wa in binomin ko da ko da bacci na su kula wanda ya kasance ya nauyi da yake malum sun yi a akan shin bacci na bata arwalla ko bai bata arwalla ga masaba ta imamu malik radiyallahu anhu ya ta akan cewa kwana shi na bata arwalla masaba ta Ahmadu bin Hanbal ya ta akan cewa kwana bai bata arwalla a Shafi'i radiyallahu anhu ya ta akan cewa kwana in mutum ya bacci zamune toshe mahita iska arwalla tana na lahiya lau amma mutum sai wanda kasance mai nauyi na mutum mai kiba in ya kwana zamne akwai arwalla saboda ya toshe mahita iska hmm. to amma in kwanan yayi nauyi maluma sun ta akan cewa babu alwala saboda in kwana ya nauyi an samu watan zama da akalin ciki in hankali kuma gushe mutum na ya taba zakari ne bai san ya taba ba shina na rihi bai san ya ba mazi na ya hito mai bai san ya hito ba walau kasura la haffa walau kasura nan idan kwanan yayi tsawo in kwanan yayi tsawo sannan ya kire mishi alwallah amma banda inda ya kasance kwanan nan bai tsawo ba in kwanan ya kasance hafifi ne mai a kwana wanda ya kasance watan sikili abinda ake ce ma kwana sikili wanda ya kasance inda ya ɗauki mai wannan bacci din zai kai ga a daga murya kusa gare shi bai san a daga ba a zo kusa gare shi a cire sauti sama bai san an cira ba in shi a rike da carbi kiri carbi shi faɗi bai san ya faɗi ba to wannan kwanan ya nauyi gare shi to irin wannan kwanan idan har ya faru sai a mai da arwalla ya zama sakirin yace wa lokacin ko wa lokacin ko da ko kwanan nan ya gaje ta inda ya tsawo a wallata ta kare inda ya nauyi a wallata ta kare la haffa ban ce ma kwana hafifi ba in kwana ya kasance hafifi ne shi a wanda ya kasance mai wannan baccin shina sanin mai zuwa shina sanin mai komawa kuma in shi ya yi tarbi in ta faɗi ƙasa shina ya ta faɗi shi ɗauka a ta shi koma riƙewa amma in ya kasance bai samu irin wannan ba to bai zan hafifi ba ya zan ɗawili kenan ya zan sakili wani ba in kwala wani ba an so mai da alwala ga kwana wanda ya kasance hafifi ne bai yi tsawo ba wani ba an so mai da alwala ga kwana da kasance hafifi ne amma kuma kasirun hafifun kasirun ba mu mai da alwala amma hafifun dawilun an so a mai da alwala gare shi walamsun yaltazzu sahibu bihi adatan walamsun haka nan kuma watan mace wanda ya kasance yaltazzu sahibuhu bihi adatan mai wannan tabin shi na jin daɗin tabin nan ga al'ada banda tabi wanda ya kasance mai shi bai jin daɗi ne ga al'ada kamar yarinya da kasance rabi'iya ce mutum in ya taba ta ba zai ji daɗin taɓin ta ba ga al'ada an ce ko farjin ta ya taba akwai alwala ko da ko ya ji daɗi akan taɓa harjinta saboda mi ya yi shafa shafar da kasance ita mai wannan shafar ba mai wannan shafar bai wannan shafar ji daɗi ga wannan mata ɗin Walam sun yaltazu sahibu bihi adatan da taɓi wanda ya kasance mai wannan shi na jin daɗi da wannan tiɓin nashi amma ga al'ada to wannan kuma sai suka ce to zu harama fa aka ce zu harama in ka tafe ta watan da qazil zatin ba da nufin jin daɗi ba in ka ji daɗi kuma akwai wallaka ko kuma ka taɓa bi ƙasdi lazzatin a ka taɓe ta he ka taɓa zo muharrama bi ƙasdi lazzatin da nufin jin daɗi ba ka samu jin daɗin ba akwai wallaka saboda shi a cikin lamsun yaltazu sahibu bihi adatan nan ga al'ada ba a taɓa zo muharrama a ji daɗi to ya taɓa gaya ta ko ya taɓa ƙaunar shi ko ya taɓa ya ta da nufin jin daɗi in ya ji daɗi babu alwallah amma in bai ji daɗi ba akwai alwala walau li zufurin walau li to nan da aka ce wanda ka taba tabi wanda ya kasance ga al'ada mai wannan tabin shi na jin daɗin ko kuma wanda an ka taba shi na jin daɗin to walau li zufurin ba wai sai ainihin ka taba gundarin jiki ba walau li zufurin ko da aka yi fa ka taba ta an san aka yi fa dai ba jiki ba ce to ko aka yi fa ta fa da ko aka fa ta ba Da nuhin jin daɗi ji daɗi babu alwala aw sha'arin ko kuma ta kama tsoron ta hakan ga ya rika ba jikin ta ya rika ba gashin kan ta ya rika da yatsu shi wannan babu alwala aw ha'ilin aw ha'ilin ko kuma ta ya shahe ta saman shamaki abinda a shamaki nan ga wasu maluma sun fassara shi da shamaki wanda ya kasance mai taushi ne ba mai kauri ba shamaki in ya kasance ba mai kauri ba idan mutum ya taba mace sama nai to alwala ce ta kada in ya nuhi jin daɗi amma in ya kasance shamakin nan mai kauri ne sosai wanda ya kasance idan ka taɓa ta ba ka gane ka taɓa ta kuma kai irin wannan taɓin bai yiwa ka ji daɗi ne saboda taɓin bai kai ga jikinta to maluma sun ce na akwai alwala wa uwila to wa uwila an fahimci mudawwana saboda mai san ya ce wa uwila Allah hatta la fi sharifiha Allah hatta la fi ha fi in ya kawo labdi na owila wannan saɓani na masu da mudawwana wajen fahimtar ta nan abin da imamu na mali ya ce idan mutum ya taɓa mace ko da saman shamaki na babu alwallatai to sai suka yi fassara wannan saman shamaki babu alwalla bil hakiki shi kan in ya taɓa saman shamaki babu alwalla haka ce shi sai suka ce to hafifi shi kan nuhi wa bil idlaqi wasu sun ka ce a'a mudallaqan na ya shahi wanda kasance hafifi ne wanda ba mai kauri ba koko mai kauri ne duk dai babu Allah shi a wajen wani itlaqi kina ce wa bil itlaqi kina ce wa uwila an fahimci mu da wana watan bil hafifi da shamaki wanda kasance ba mai kauri ba wa bil itlaqi wasu maluma kuma suka a akan mutlaqan ko da mai kauri ne ko da ba mai kauri ba ne a wallaka kare la in tafaya lan tafaya in kasa da lazzatan idan yin nuhijin daɗi ya nuhijin daɗi ga taɓin an waje da ha ko kuma watan ya taɓa ba da nuhin jin daɗi ba amma kuma ya ji daɗin lan tafaya banda inda bai nuhijin daɗi ba sannan bai samu jin daɗin ba in bai nuhijin daɗi ba bai samu jin daɗi ba nan akwai arwallashi amma in ya nuhijin daɗi bai samu jin daɗi ba babu alwalla bai nuhi jin daɗi ba ya ji daɗi babu alwalla illal qublata bi famin mutlaqan illal qublata sai ya haɗa baki da mace shi kan illal qublata bi famin sai sumbuntan mace da baki mutlaqan sake shi kan ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba saboda qubla ana yin saboda shawa tunda ya qubla saboda shawa aula mutumin nisa'a ya taɓa iyali ne domin hijira in taɓin su har ya haɗa baki da su to wannan kan babu alwala saboda an samu bashara bayan an samu bashara an samu taɓin gashin jikinta an samu taɓin jikinta sannan kuma an samu haɗa baki da ita nan ka alwala ta kare mutsalakar ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba ya nuna hijin daɗi ko bai nuna hijin daɗi ba wa in bi kurhin a gifari wa in bi kurhin nan bacin alwala wa in bi kurhin ko da ko cilata shi an kai kamar alal misali ita ta cilata shi ta haɗa baki da shi nan alwala ta kare ko kuma shi ta mata ta yi ba ta so tana munki munki saboda ka aularsa ta kare ya cilasta ta gama baki da ita ya sumunce ta baki na aularsa ta kare saboda mai Allah misu wal malmusu sawa'un wanda an ka taba da wanda ya tabe duk daidai na awil istighfar awil istighfarin ko kuma ya kasance rabka ne ya yi alwala saboda ya saba da sumbuntan mata ta yi bayan ya alwala ya rabka ne sai summunci bakinta nan kuma arwalla ta kare ko kuma ita bayan ta yi arwalla sai ta rabkan ta sumbunci bakin mijinta arwalla ta kare laliwai da'in ban ce ma saboda ban kwana ba in ya kasance watan ya yi arwalla ya kada arwalla zai na hajji Sai ce mata ta tushe kinan za mu tafi mun dawo ko zai na jihadi za mu tafi mun dawo ko ko zai tafiya sai mai nisa za mu sai mun dawo kan haka nan sai ta kama shi ta rungume shi ma rungume ta to wannan babu bacin alwala saboda babu nuhin jin daɗi kuma da waya a samu jin daɗin ga irin wannan aw rahmatin ko kuma tausayi kamar ya faɗa cikin wani tsanani Allah ya fitar da shi shina da alwala ko ta gani sai ta kama shi ta rungume tana kuka ko rungume ta shina kuka wannan rahmatin kenan wannan kuma akwai alwala eh. ya'a wala lazzatun bi nazarin sannan alwala ba ta ɓace saboda jin daɗi bi nazarin kawai da dibi idan ya kasance tashi wala lazzatun bi nazarin ko alhamdulillah arewa tuku na'am in ƙasa da lazzatan in yin nuhijin daɗi an waje da hako same ta lantafaya banda inda bai nuhijin daɗi ba sannan bai samu jin daɗin ba shi Allah ta faya banda inda sun hakori bodin